من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام المسلمين نعم يرحم الله سبحانه وتعالى دي كرأ من الشاوى وأيكم من الخير يدافر تامن كرا كرم مدزين بمد تقيتامه ya fara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa tsawaita rayuwa da kuma lafiya da ya ba mu ya da mu makon da muke karanta wannan littafi mai albarka shine ranar laraba da alhamis wannan littafi mai fayyace mana akidun rijawa da kuma tsare-tsarensu da alamunsu da irin aƙida da suke tafiya a kai da irin aƙidu da matsaloli daban-daban da suka saba wa mu ahalus sunna a kai da wanda babban malamin na mai albarka a doktor Nasiru ibn abdulkarim al'aqal ya wallafa mana allah ubin ya ba shi lada ya sanya masa aniza ne jikan iyayensa da kakanninsa yau zurriyarsa da 'ya'yansa albarka idan yan uwa ba su manta ba yau a muna laraba na jin sha takwas daidai ko sha tara yau sha takwas daidai ga watan jimada al'ula sha tara sha tara ne ga watan jimada a asaniya jimada asaniya shine watan shida na kalandar musulunci da wannan shekara ta 1439 da muke ciki wanda ta yi daidai da bakwai yau ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna bayanan matsaloli ne matsaloli wanda a akidun wato ibabiyawa da kawarijawa suka saba wa ahalus sunna a kai alhamdulillahi allah taimaka mana mun lissafa ɗaya bayan ɗaya har mun kai takwas sai za mu tashi a na tara ya ce ga masailun ukura sauran matsalolin da khalafat fiha al-abadiyatu ahla sunna ga sauran matsalolin da waɗannan ƙungiya ta abadiyya wani yanki da reshe daga cikin kawarijawa suka saba wa ahlus sunna daga cikinsu akwai na farko akwai ta'awiluhum lil mizani was sirat وتعسفهم في رد النصوص الثابتة وتصي تاويل شرائي da kuma mizani da za a auna ayyukan bayi a gobe kiyama su ahalus sunna sun shafi cewa babu shakka mizani akwai shi mizani auna ayyukan bayi akwai shi kuma siradi akwai shi kuma babu mai shiga aljanna sai ya wuce kan shira'i din nan yanzu haka mizani yana nan sheli yana nan na auna ayyukan bayin Allah Allah ya bayyana mana ayoyi masu yawa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wanda mizanin shi ma'aunin shi shi ya nauyaya da ayyukan alkhairi fa huwa fi ishatin yana cikin wata rayuwa radiyatin yardadda a wajen Allah shi ma yardadda a gare shi in Allah zai baka abu wanda abinda Allah ya yarda da shi zai baka sannan kai ma ka ji ka yarda da abin bayan da za a yi Allah maka kyauta ka ji bata ma ba baka yarda da ita ba wanda kuma khaffad mawazinu mizanin ayyukansa ya yi sako-sako da ka ayyukan alkhairi na sharriyar rinjaya to fa ummuhu wato uwarsa ita ke wutar hawiya an kira ta uwa ne ita wutan kamar yadda uwa za ta ga kullum tana manne da ɗanta tana rike da shi tana maƙe da shi to haka wutan za ta zama ta masa duk inda yake tana maƙe da shi tana manne da shi babu wani tazaran da za a samu ya rabu da ita haka no za ka ga uwa in tana tafiya tana goye da ɗanta yana manne a bayanta in tana zaune tana mace da shi a kirjin ko tana zaune da shi a kan duk yadda aka in tana kwance ne tana mace da shi a kirjinta haka wutan za ta zama to masa wani kuma ka ji Allah ya ce ula'ika ashabu annar abokanai na wuta yadda za ka ga aboki da aboki kullum su ma suna tare suna leke da juna ba sa rabuwa to sai Allah kira ashabun na to haka za ka ji Allah yake kiran abun daban-daban don a nisance shi to su su yi mizani wa ta'assufuhum fi raddin nusus wato da tsanani da suka nuna da kuma rashin kyautawa da suka nuna na raddi su yi rejected in duk nassosin alkur'ani da na hadisi da suke magana akan mizani da sirat su yi raddi fi anna sirata wal mizan ayoyi sun tabbatar mana sirati da mizani abu ne wanda yake hissi wanda ake ganin shi ido da ido kuma a taɓa shi wa lahu ma sifatin kuma suna da sifofi Kiraɗin ma har hadisi ya bayyana mana sifofi ya ce gada ce mai kaifi ta fi takwabi kaifi ta fi gashi wato siranta sannan alaihi kalalibun akwai kuma tarko akwai su abun nan kujiya shi nan duk an sifanta mana shi ana shimfiɗa shi akan wuta to shi ma sirati haka a ayyukan mu ne ba a ganin su amma a ranar kyama za a mai da su kamar kayan da za a iya lodawa a mizani kuma su nuna nauyi ka duba maganan su na rajin mizani din nan da shiraɗi a footnote bi ma'ana sharhi na biyu a can ku duba mashariƙu anwarin ukul shafi na 282 zuwa 286 akwai littafin su mai suna qanatirul khairati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai da ɗari uku da goma sha takwas da ɗari uku da goma sha tara ko kuma ka kalli mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar zuwa ɗari biyu da arba'in da shida al akwai wa qawa'idul islam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari na goma sha bakwai da kuma sha takwas akwai manhajul talibi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da casa'in da tara da kuma muktasar tarihul abadiyya saka da shafi na ɗari sittin da shida da sittin da bakwai to kaga a nan wahum bi hada yukhalifuna ahlus sunna a ta wannan fuskar sun saba ahlus sunna kwata-kwata wal jama'a يوافقون المعتزلة معتزلة عقيدا ستاي موافقة تاي دي دي تتا معتزلاوة والجهمية دا جهمياوة duk suna rejectin mizani suna cewa babu wani mizani abu ne kai wanda ba a gani ba a gani kawai dai wajen ana nuna maka akwai fa mizani za a auna ayyukanka don ka zama mutumin kirki wani firaɗi da za a shimfiɗa duk tsoratarwa ne kawai yadda da ake tara yara a musu tatsuniya a daɗin nan a ce ga wani mutum ya zo ya yi kaza gizo da koke sun yi kaza kaza ana tarbiyyantar da yaro akan ya bar mugayen menene ɗabi'u a kawo wata tatsuniya na mugun mutum ga yadda ya fara ga yadda aka mai nasiya ya ƙi ga yadda ya ƙare ga yadda wani dodo ya lankwamo shi kaga yaro tsoron ma fita da dare ya fi tsari ce sai ga kama abun yana laɓe a bayan ɗaki zai damƙo shi haka za ta ji akwai tatsuniyoyin da ake gina jarumtakan yaro ka ya samu kanshi a jari ne akwai tatsuniyoyi na tamban tausayi kaga ana yin su yana zub da hawaye zub da hawaye ina fata an gane ni ba haka kan suke sha irin waɗannan abubuwan kawai wata azaban kabari wani za a binne ka za a tada kai za a tambaye ka tambayoyi a'a za ka tsallake wani sirati za a auna ayyukanka duk waɗannan abubuwa akwai ma masu cewa wuta da eh, aljannan nan ma duk babu su ne kawai ana kawo aljanna ne ana kistanta maka don a yi motivating naka ka to mutumin kirki kawai wuta kuma kawai don kar ka zamanto mugu kawai kawai kawai amma babu su in existence kuma ba za a yi su bane kawai za ka ga irin waɗannan akidun duk har masu da'awar su musulmi ne akwai wanda suke ta aljanna yanzu haka ba ta nan sai ran da aka yi kiyama ita za a halicce ta da ita aljannan da wutar amma yanzu haka ba a mata na da su ba tukuna ina fata an gane haka za ka tara kuma ga hadisai annabi ya shige ta ya ganta ya hange ta har ya zai ɗiba ya ga wutan jahannama ya ga azaban da ake a ciki mu je daga cikin matsalolin da suka saba ahlus sunna akwai na biyu almubalaghatu fi nazari ila al-usat wato sun kai matuƙa matuƙa matuƙa wa irin kallon da suke wa masu sabon Allah min na daga musulmi suna musu wani irin kallo a baziya inna khawarijawa suna yi wa musulmi mai saba wa Allah wani irin kallo ma malam kallo da kai shi matsayin da ya wuce ya fidda shi ma daga musulunci wal mawqifu da wani irin wani matsaya da suka ɗauka game da duk wani musulmi mai saba wa Allah haythu yujibuna al bara'ata min al suna wajabta wa mabiyansu su ababiyya kawarijawa su barranta ba su ba musulmi mai saba Allah yanda shari'a ta neme mu mu barranta daga kafirai ko eh kama qala eh, eh qala ibrahim qaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda to iri yanda aka wajabta mana mu barranta daga kafirai da mushirkai ba mu ba su a aƙida da duk wani abu na addini to su ma haka suke wajabta wa mabiyansu su barranta daga dukkan wani musulmi mai saba wa Allah ko da ƙarya kai ya waje ba a barranta daga gare ta shan ba shan giya ya barranta a ya waje ba a barranta daga gare ka wa bughduhu kuma a kyamace ka a tsane ka wa shatmuhu a rika zagin ka duk inda ka gilma duk inda ka gilma a zage ka kawai wa yarawna kuma suna gani anna man iktarafa kabiratan duk musulmin da ya aikata ɗaya daga cikin kaba'iru zunub kaba'irai manya-manyan zunubai au asarra ala saghira ko baya aikata zunubin babban zunuban kananan yake amma kullum kullum yana yin su continuously haka in dai wannan mutumin min gusatil muslimina yana daga cikin masu sako cikin musulmai to waja'atil wajabatil bara'atu minhu wajibi ne ka barranta daga gare shi sawa'un zahara zalika minhu sawa'un kai kai ka ganshi da idonka yana yi ko kuma shi ne ya fito ya confessing ya ce ya tabbatar cewa eh yana sabo aw i'tirafa annahu multabisun bihi kamar yadda mai ahli yake in kana mutalabbisan biha ko wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha kana mutalabbisan biha wan nadamu ala fata wan niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma umri idan ya nuna mutalabbisan biha shine a ce kana yin ta yadda ka tuba ba tukuna to idan har wannan ya bayyana ga ibabe yan ibabiyya ya ji ka da bakinka ka nuna ga kana sabo iri kaza ko shi ya ganka da idon shi au shahida alaihi bi zalika man taqabbala shahadatuhu ko ni mutumin kirki da ake karban shaidansa ya ba da shaida ce wane yana aikata sabo shi kenan ka zamanto cikin wanda ya wajaba a barranta daga gare shi a zage ka sannan kuma a kyamace ka to bin wannan kuma jini ya halatta zubar da shi duk waɗannan abubuwa ku duba wannan maganar da suka a cikin littattafansu da suka rubuta da hannunsu a footnote na uku can ka duba unzur sharhan nuniya a cikin baka ne annur shafi na 123 akwai muqaddimatu tauhid shafi na 96 akwai littafin sa na uku na sarul jawhar mujalladi na 1 shafi na 64 akwai manhajut talibin mujalladi na biyu shafi na 11 da kuma hamsin da har zuwa hamsin da biyu qanatirul khairati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu wa qawaidul islam wato idan ka ga in bracket an ce mahfud yana nan a rubutun hannu sanskrit ba a buga ba a fidda shi a rubuce haka ba wa qawaidul islam mujalladi na ɗaya shafi na 62 da mashariku anwarin ukuli shafi na 346-347 akwai bahjatu anwarin ukul mujalladi na ɗaya shafi na 157 wal abadiyatu aqidatan wa fikran magister wani ne ya yi shi a master thesis ne na abdurrahman abubakar al-muslih shafi na 218 da kuma 228 ونجد هذه الروح المتشددة hatta inda عند المتأخرين za mu ga irin wannan halitta ta waɗannan ababiya din masu nuna tsanani da musulmi masu saba wa Allah hatta inda mutaassirin har dan khawarijawa ababiya na karshe din nan na wannan zamani zaka samu irin aqidan su irin na farkon haifu yaquluna a inda zaka tarar suna cewa لا يجوز لنا أن نتغاضى عن أولئك الذين سولت لهم أنفسهم في ارتكاب المعاصي لا يجوز لنا بايا هلتها أجريمو an na tagaba wato mu yi sakaci ko mu yi wani sassauci an ula'ika alladhina sawwarat lahum anfusuhum ga waɗannan mutanen da zuciyarsu ta raya musu ta kawata musu irtikabal ma'asi aikata zunubai Wala يجوز أن نضعهم في صف واحد مع المؤمنين الموفين baya halatta mu sanya su sahu daya da mumunai masu gaskiya wajen imani su ke bal yajibu an najzura al'asi ala ma'asiyatihi wajibi ne mu tsawatar wa duk mai sako bisa sakon da yake akan sakon da yake wa an nu'alinahu wato mu fito na fito da shi wa nunabizahu mu yi watsi da shi mu bayyana masa kuma mu yi fito na fito da shi bil adawati da kiyayya wal ghilza da tsananta mu'amala kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyu qatilul munafiqina wal yajidu fikum ghilza ma dama munharifan matukan wannan musulmin ya kauce an siratul mustaqim daga hanya madaidaici mana har ya fara ya fada sabo shiken ya kauce tafarki madaidaici duba muftasar tarihul abadiyya sunan na daya a can kasa shafi na 65 da 66 wanzur al-haqqu damir sunan littattafansu ne safi na ɗari biyu da biyu zuwa ɗari biyu da ashirin da bakwai mas'ala ta uku mas'alatu asahhul kutubi ba'da al karim wanne littafi ne mafi inganci bayan ƙur'ani a wajenmu sahihul bukhari min al-fawariq al yana daga cikin bambance-bambance na asali baina ahli sunnati tsakanin ahli sunna wal da abadiyya fi masadir akan sofis na addini manya-manyan wato tushe-tushe asali na ukugan addinin musulunci shi ma a wannan mukhalafatuhum li jumhuril muslimina wa a'immati sun saba wa al'umman musulmai da manya-manyan jagororinsu da limamansu da malamansu Haifu ajma'a ahalul ilmi ƙadiman wa hadithan duka malaman ilimi a da can da yanzu ahalus sunna duk wani malami sun yi ijma'i ala anna asahhal kutubi da kitabillah mafi ingancin littafi a doron ƙasan nan bayan littafin Allah alkur'ani shine sahihul bukhari sai kuma sahihu muslim ya biyo baya shine dukkan malamai a da can da yanzu ba mai ja a kan wannan sai dai irin waɗannan ababiyawa ne. da su shi a sukan dama ina ransu ma da hadisi abinda limaman su kai suka suka rubuta musu shi suke fi mun ji matsayin ahlu sunna a da can da yanzu kuma haka abun yake har gobe kiyama walakin na tsawa'ifan min al'abadiyya sai dai waɗansu ɓangare na waɗannan mutanen abadiyawa tashazza an hadhihi ijma su sun ware su yi excluding kansu daga wannan ijma'i wa tara tana gani anna asaha kitab ba'da al-qur'an wa musnadur rabi' littafi mafi inganci bayan alqur'ani shine wani littafi musnadur rabi' za mu ji li'annan rabi'a domin shi wannan rabi'u din marubucin wannan littafin ibnu habib dan habib al-azdi ba azade mutumin azad bani azad sahibu hadha sahiba hadha mawallafin wannan littafin kama yad'una kama yadda suke rayawa min a'immatihim al-awai yana daga cikin manya-manyan jagororin na farko yawa ka san dai gun da limamai limamai zaka duka samun mutane shi a ba sa fita na <laughs> maganar limaman to shi ma wannan rabi'u din yana daga cikin manya-manyan su na can na farko-farko uwar kungiya ta hawarijawa to shine ya zauna ya rubuta musu littafi shine suka runguma suka damɗe akan cewa shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani duba wannan maganar su a footnote na biyu can sharhi na biyu kenan muqaddimatu musnadur rabi' suna kiran shi shi ma al-musamma al-jami'u sahih wanda ya tattaro duk wani ingantaccen hadisi safi na uku ka duba littafin su na biyu al-abadiyatu bainal firaq al-islamiyya shafi na 134 su suka faɗa a cikin waɗannan littattafan da suka wallafa da hannunsu anna hadha al المسند alhali wannan littafin lam tatalaqahu al-ummatu bil qabul dukkan al'umma ba su yi maraba da shi ba ba su yi maraba da shi ba ba su ma karbe shi ba wala tatawafaru fihi shurutu taqdimi was sihha babu sharudan inganta hadisi da tace shi irin wanda malaman hadisi suka suka suka samu bal huwa maliyun bil marasil wal majahil littafin cike yake da marasil wato sai dai ka ji an ce annabi ya ce annabi ya ce ba za a ce maka wani sahabi ne ya jiyo daga annabin kamar yadda muke karanta sahihul buhari an wani haddasa ne an mu ce an abi huraira ko an abdullahi bin umar an abubakar siddiq an ali ba ka jin wannan sai dai ka ji qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kawai wane ne ya faɗan wani sahabi ne ya jiyo daga manzon Allah ya yi transmitting din hadisi ya riga ya yaɗa shi ba ka ji domin alhadisul mursal shine wanda ba a faɗi sahabin da ya jiyo hadisin daga manzon Allah ba mutum kan sai ya ɗaga ya faɗa babu an wane an wane an wane kawai ma mursalun ma fi ma min wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wannan ne. الحديث المرسل كنا سي والمجاهيل شكيكي دا مجهولي المجهول مجهول أحاديث شيء كويس زمانته مجهول الحال هو مجهول العين شنو مثالي أخبرنا فلان a rika cewa wane ya fada mu wane ya fada amma shi ibrahim ya fada mu shi ma ya jiyo daga ahmad shi ma ya jiyo daga eh, ibrahim eh, ya jiyo daga wane wani sai a ce wani kawai idan aka zo je sai a ce exposing suna wane ne wani nan wane ne wani nan ba a san shi ba to me na cewa a bayyana sunan wane da wane da wane da wane a zo na a ce wani mutum ya fada mu wani mutum fito da mutumin a san shi domin duk mutumin da zai ruwaito hadisi malamai sun kirkiro wata rariya da skeli sai an auna shi malaman hadisi suke ce duk lirawil hadisi an yakuna babitan adilan الضبط والعدالة Shi shine mutumin ne zamanto adili abinda ake nufin adili mutumin da ya hada saruɗa biyar sifofi biyar na farko an yakuna musliman duk mai ruwaito hadisi an sanya mai sharuɗa har ya zamanto musulmi na biyu ya zamanto baligan baligi ya zamanto akilan mai hankali ghaira fasikin ya zamanto ba fasiki mai aikata manya-manyan zunubai ba wala mahrumal muru'a kar ya zamanto wanda kuma yana aikata abubuwan zubar da mutunci ko da halal abubuwan zubar da mutunci ko da ne ko da halal misali ga babban mutum yana yawo ba hula wanda ake girmama shi society take respecting nashi kadan shi yana yawo ba hula barakallahu fi kaga bai dace ko kaga algarkawi misali kun san mala algarka ya ci wani irin shirt shi ma ya sa wani irin trouser da takalma ya shi ma dan ajiye irin dan wani dan mayafin nan wanda ba a share ido da shi ba a goge komai da shi shi dai a wuya ne kawai <laughs> ake sashi eh, ta ga ya wuce na garka ne ya tsuke ce eh halin nan <laughs> an kame ko ka ga misali dr ahmad da ake girmama shi a society yana shan rake a nan ya wuce yana tafiya yana shan rake idan ka salama alaikum wa alaikum salam afwan da Allah wallahi da kyan ya jaje eh ko ka ga mala isa ta yuni na kan mangoro lokacin mangoro ya gan jike ko ya haura ne? eh wani dan ruwa ya biyo nan ya tare ya ga ta nan ya ya tare ko ka ga mutum mai mutunci kai wai cikin jama'a kai bari in taba ruwa ka ga makale a nan ana kallon shi ana wuce ya makale a bangon shi zai taba ruwa ya kama ruwa bari in kama ruwa zuzzuzub kawai ya kaga ya zuba cikin mutane kawai shi eh, ko a yanka mai nama gun mai naman nan kai maka ana da leda ta a'a buɗe mun shi anan yana yana da gangon yana ce salamu alaikum ya wasan wa alaikum salam bismillah bar a a a a ta wannan ina ku irin waɗannan abubuwan haramun ne san mangoro rake amma society yana martaba mai mutunci yi irin wannan society bai karba ina fata an gane ko kaɗan sai ta mana su yana buwani to mai ruwaito hadisi a wajen malaman hadisi abinda ke mutunci a wajen ku a society ta ne gun waɗansu ba ba mutunci ba ne yes yanzu misali in ka je asian countries su indonesia su malaysia su thailand za ka ga imam ya haɗa hudu ba mai kyau ya ɗaura zani ya sake rigansu na gargajiya ya ɗaura zani ta ya hudu ba ya ci nan ba wani abu bane a wajen su aka ga usta ya hada abin ya hada kudi ya hada nectar da ya fito din shi ka tsefe kan shi ya gyara ya fito ya je lecture society su irin kayan nan ba ana respecting nan amma mu nan ba zai yiwu ba ka sa riga ka sa doguwar riga sosai ka sa hula ka sa rawani gurgudu to ina fata an gane to abinda duk suke suke lura a society naku suna yin abin da ba sa an ba sa maraba da shi ba sa yaba masa to shi ne wane yana zubar da mutuncin sha'idun jama'a ko da abun halal ne in jama'a ba su karɓe shi ba ga mai mutunci ka bar shi to waɗannan su ne abu dokokin da suka sa ga dukkan mai ruwaito hadis da zaman to musulmi baligi mai hankali wanda baya manya manyan kaba'irai na zunubi baya ma abin ma zubar da mutunci ma ko da halal ne ballantana ma har ya aikata babban zunubi sai sun screening in mutum so da suka ce ya zaman to musulmi kafuri ba zai taba ce mana kala rasulullahi mu amshi musulunci mu daga kafuri muna amfani da shi ba amma malamai suka ce annabi yana interacting da kafurai da hulɗa na kasuwanci tana haɗa su su mai ziyara a turo delegate su haɗu a filin yaƙi su haɗu a filin daga su haɗu su yi sulhu to in a lokacin da mutum yake kafuri sai ya ga manzo Allah ya yi abubuwa ya abubuwa ya rikodin nasu ya haddace su lokacin da yake kafirin in ya faɗa ba za a amince masa ba amma lokacin da ya musulunta idan ya ce lokacin kafin in musulunta ina kafiri na ga manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya yi kaza ya kaza ya warware matsala kaza ga irin yadda ya warware ta za a karɓa amma ba da islami bayan musuluncinsa domin yanzu ya yi imani da Allah da manzansa imani shi zai hana ya yi ƙarya amma a can mutumin da ma bai yarda da Allah ba yi wa annabi karya me a wajen shi sauki ne to haka nan ma yaro kafi ya balaga ana ka yara a gaban manzon Allah manzon Allah yana cin abinci da yara yana zama da yara yakan je ya same su suna wasa ya gaishe su ya shashafa musu kai za ka je hadisai da yawa sun zo a ya gulam ya gulam ya gulam ya kai dan yaron nan inni uallimuka kalimati to zan sanar da kai waɗansu kalmomi ihfazillah ka ji ko ya hafazka wa hafazillah tajirhu tujahaka eh, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah zo yaro in koya maka waɗansu kalmomi ka ji ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah Allah za ka samu Allah a duk yanayin da ka faɗa ciki idan za ka roƙa ka roƙi Allah kar ka roƙi mutane idan za ka nemi taimako ka nemi na Allah kuma ka san duk duniya da za su haɗu su mai da kai mutum mai mulki mai kuɗi ba za su iya ba sai abin da Allah ya rubuta za ka zama shi za ka zama haka nan da za su haɗu su cutar da kai ba za su iya ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ka wannan abin da nake faɗa maka fa rufi'atil aqlam alqaluma har sun rubuta an ɗauke su wajaffati suhuf takaddun da aka rubuta abun ma har ya bushe ba kilinan da za ta goge kaga yaro karami an hana shi bara tun yana karami da maula da roƙo da bin mutum da menene eh wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in bi araba shi da boka tun yana yaro in za ka nemi taimako wani abu ka fara problem fasta in billah direct Allah kawai ina irin wannan zai tsuguna maka gaban boka ko dan duba ya ce buga mun tun tuni manzo Allah ya raba shi da wadannan tun yana karami haka za ka tara haka da wata ran manzo Allah yana cin abinci da yara ana cin tu'a ah, sai manzo Allah ya hannu yaro yana tabo yana tabo nashi ya shawo har nama gaban manzo Allah wata ila fa ni ba a hadisin ba wannan ne amma ka sai yaro yana ce hannun shi yana yawo ba ya taro gaban ka kawai eh ga naman shi fa amma ya jawo ni nasa kuma ya ya ƙara a gaban shi sai manzo Allah ya ce kai ya gula kammilla za ka ci abinci ka ce bismillah ka daina gagga ka fara ce bismillah kafin ka sa hannu wa kul bi yaminika kuma in ba ka ce bismillah ka sa ka ci da damanka bayan ka tsoma daman wa kul min ma yalika ka rika cin daidai ka kana yanka nan kawai to kaga yaro ne duk annabi yana cin abinci da shi so yaro in ya zo on da age kafin ya balaga ya faɗi hadisi ba a karba amma idan ya balaga yace lokacin da nake yaro babana yana kawo ni majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babana yana kawo ni wajen manzon Allah wata rana muna cin abinci da manzon Allah ina yaro ya ce kaza kaza yanzu bayan ya balaga yake faɗa za a karba za a karba ina fata an gane ko to haka to malamai sun yi sabani inda mutum mai aikata kaba'irai zunub manya manyan zunubai fa wannan suka ce in ya tuba an tabbatar da ingancin tubansa za a rika karɓar hadisansa wani suka ce sam kwata kwata ko ya tuba ba za a karba ba domin ai suna ce ai Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan irin waɗannan kada ku karɓa saidan su har abada su malamai mafi rinjaye sun ce a in mutum ya tuba ya gyara laman taba wa amana wa amila amalan salihan to na ya nagartu to ana iya rizumi a karɓi hadisan to waɗannan su ne ɓangaren shi mutum mai ruwaito hadisi kuma ba ruwan malamai a nan sharuɗan wajen yaɗa hadisin ne sai su yi screening naka amma wajen ɗaukowa fa ba ruwansu yanzu kamar misali majalisin mu dinnan kullum inda muke karatun nan ai hadisai ko mu ɗauka hadisai ne kuke ɗauka daga gare ni hadisai hadisai ku ɗalibai ne masu ruwaito hadisi ina dictating muku kuna rubuta mai haddacewa yana haddacewa mai rubuta yana rubutawa a nan wajen shiga a ɗaune ni ilimi ba a sa ba sa sa waɗannan conditions ɗin ba sa sa sharaɗi sai kai musulmi ne a kafiri ya zo ila ya ji abin da sai amfani da shi ya shirye shi kafiri ya ce zan je ujewa azin ku yau sai ku ce a'a eh sai ka zama to musulmi yaro zai zai ɗau karatu ka ce sai ka zama baligi yawwa yaro zai zai karatu mutum zai zai ji karatu ka ce a ba za ka je majalisin mu kana shan taba ko jiya ai ka irin su ake so su zo in wataƙila hanyar tsiran wani da jaruwan wani ne to wajen attending na ɗaukan karatu babu wani condition yanzu ka ɗauka za ka fara yaɗawa ne sai a ce to zo sai mun tabbatar da waɗannan sharuɗan sun cika kai musulmi ne baligi mai hankali wanda baya aikata zunubai ko ballanta na abubuwa wannan bangaren shi mai waiko hadisi sannan kuma ya zamanto sharadi na biyu ya zamanto menene babike mai rike abinda ya ji Allah ubangiji ya yi ɗalibai kala biyu ne ko a university za ka same su akwai wanda shi duk karatun da ake haka za ka same shi kawai yana riƙewa da ka after lecture da za ka ce ya amayar maka da abin da malami ya faɗa ba za ka taɓa samun bambanci ko ɗigo ɗaya ba akwai wanda kuma ban iya riƙewa da ka sai dai akwai me akwai rubu za ka ga malami yana faɗa yana yana rubuta yana rubuta yana rubuta malami na shiru sai ka ga yana aje bayan ya gama wani har ya ce malam yi hamma a nan ma don tsabar rubutu to irin shi ne za ka ga student suna karɓan hand out ɗin shi in jaraba ta zo ana ta menene ana ta photocopy sai kawai hand out na wani za mu karɓa hand out kaga ana ka jazakallah khairan <laughs> za ka ga a jami'a in jaraba ta kusa irin waɗannan ɗaliban masu baiwar rubutun sai ka ga sun bugo hand out katan katan suna sayarwa riyal goma goma <laughs> riyal goma kuɗi suke a jami'a da in ka zo ka ka ce riyal goma in ya ga dama ya sa ashirin dole ka saya jarabawa ce ta kusa dole ka saya jarabawa ce ta kusa to shine aka ce abbatu an yakuna babita mutum ya zamanto ya inganta abin da ya ɗauko din ta hanyar hadda da riko da kwakwalwa ko kuma ta hanyar menene rubutu shine babtu sadarin wa babtu kitabin ko kimatrin shine ya to wannan ya za ka yi ka san kuma a malaman hadisi suka ce ya za ka yi ka san wani ina adili ne shi ne shaharar shi tsakanin al'umma yanzu kamar ina ce imamu malik don Allah sai ka nemi ka nemi adili ne ko imamu shafi'i da aka ce imamu bukhari don Allah sai ka nemi sanin adili ne eh ko kuma mai hankali ne ko mutum ne wanda yake shan mangoro a hanya duka iri waɗannan ya wuce ya za ka yi kasan ya shahara tsakanin mutane to idan bai shahara ba shi ne mutum shahararre da ka yadda da shi ya ce maka wani inan da kuke ganin sunan shi mutum ne adili to kaga ya ba da attestation ya ba da shaida da taskiya game da shi can kuma ya za a san wani lallai babici ne yana rike abu da kwakwalwa ne a rika comparing abin da darasin da aka yi abin da ya haddace inda sauran abin da colleagues shi suka abin nan ko kuma a rika karɓar rubutun shi ana kwamfiyarin nashi da na eh, mes din shi colleagues nashi idan aka ga nashi kullum duk masu zuwa abin da suka rubuta ɗaya ne nashi kuma kullum daban daban daban daban daban a ce innamal a'malu bin niyyat ce innamal af'alu ka gani malami ya ce qala zaidun ya rubuta qala bakrun qala amrun da rubuta kala Ibrahim kullum to wannan nan ake gane sai a ce wani yanzu shazi ne shaz shine mukhalafatu thiqati liman huwa awsaqu min shine mutum ya rika sabawa abinda wanda yan eh, abin eh, colleagues shi suka rika sabawa abinda suka rubuta to sai aje wannan a gefe a ce kai wani fa ba ma dependent a maganar shi sai mun ji na sauran tukuna sai a ce nashi sahihun amma li gairihi <laughs> ta dalilin waɗansu to gaskiya waɗannan su ne ma'aune guda biyu da malamai suka suke tace hadisin mutum za ka zance sun sa haka domin kowa in ya fito ce shi ma ƙalar rasulullahi kowa in ya fito ce ƙara su ma malam ya juza malam suka ce kai mu mite ba ko ne jik an in ya fito ya ce shi ma manzo Allah ya ce mu rika mu samo fa ma'auni da rariya na tashi maganan waɗannan ina fata an gane ko to irin wannan to shi musnadun rabe din nan da waɗannan rijawa a ba'diyya suke kaddamarwa sama da buhari da muslim wai shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani lam tatalaqahu al-ummatu bil qabul al'umma ba su menene ba su yi maraba da shi ba ba su karbe shi hannu biyu ba sannan wala ta tawafaru fihi shuruta taqdimi wa siha waɗannan sharuɗan da aka jinda ya kafin hadisi ya inganta duka bai ma cika su ba bal huwa maliqun bil marasil wal majahili wa riwayatu shaykhihim al jilani yawanci wanda yake shaihin su da suke ruwaito hadisi daga gare shi shine Al-Mutawaffa wanda ya mutu sanata khamsumi'atin hijiriya shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira littafin ma gaba ɗaya sanadin shi ya tsaya akan rabi'u din ne kawai ka gani shine alhadithul munqati ina fata an gane ku shine wanda ya tsaya can kan wani tabi'i ne ko tabi'u Mahadisi Mauki mawqif shine wanda sahabi ya faɗe shi الحديث المرفوع شين ما أضيف للنبي وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع فإن بينهما جهرا طويلا akwai zamanuka shekaru mai masu yawa tsakanin shi da ma manzon Allah hamsuna karnin kurun hamsatu kurun ko karni tsakanin shi da manzon Allah jan 500 years in <laughs> za ka ce to shi buhari ai tabi'u tabi'ina imam al-buhari tabi'u tabi'ina ne imam muslim tabi'u tabi'ina abu daud tirmidhi nasa'i ibnu majah duk waɗannan duka za ka samu zaman iya suka wannan ya ba mu wannan shekara goma wannan ya ba mu wannan shekara biyar wannan ya ba mu wannan shekara uku haka za ka tarar da su kuma mutuwansu ma babu kadara to kaga ai su suna cikin khairun nasi khairul qurud sai manzo Allah sai khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ta gani mafi alherin mutane kenan generation ta farko sune sahabai domin sune ɗaliban manzo Allah kai tsaye da suka ɗauko manzo Allah ne malamin su da suka yi almajiranci a gaban shi sai tabi'ai wanda kuma su ne ɗaliban sahabai wanda suka ɗauko daga manzon Allah sallallahu suka ga manzo Allah suka rayu da shi sai tabi'u tabi'ina wanda malaman su suka rayu da sahabai to waɗannan su ne generation guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi ya su ne the best ne mafi alherin al'umma sai waɗanda suke biyan su a baya sai a baya sai a baya har a zo kanmu har kuma waɗanda za su zo bayanmu mu <clears throat> ina fata an gane ko wannan gaskiya shine sai um, matsala ta hudu matsalatu hadisul ahad wa hujjiyati hadisul ahad shine opposite din hadisul mutawatir alhadisul mutawatir mu yi ta faɗan shi a can shine ma rawahu adadun kasirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhib shine labarin da eh, eh, number eh, wato mutane adadin mutane da yawa suka suka ruwaito shi wanda ba za yawan su zai hana a ce dukkan su sai karya ana cin ana ana ganin minimum din shi shine hadisin da mutum 70 labarin da mutum 70 suka ba da shi zuwa sama hadisul ahad shi kuma daga wahid ne labarin a bakin mutum ɗaya aka ji shi ba a sake jin shi a bakin wani ba to shi a hadisul mutawatir inna wanda mutane da suka rawaito su yufidul yaqin yufidul yaqin da an faɗe shi kawai yaqini ne babu wani tantama yanzu misali Allah na tuba astaghfir ba fata nake ba wani sai ya zo mana da labari a nan yace kawo ana rigima wal iyazu billah ba fata nake kun san irin abin da muke ciki yanzu yanzu kaji ana kone kone ana rigima ana kone kone mutum ya zo ya faɗa mana a nan sai wani ma yazo ya ce kai Allah jama'a ya addu'a fa kawo wani ma yazo wani ma yazo wani ma yazo mutane suka zo suna ta faɗa abu ya yado sama da mutum 70 yanzu mai zaka ce zaka samu a zuciyarka kana da yaƙinin cewa yau a rigima rigima daga nan zaka iya buga waya ya mun ji kaduna eh wallahi a kawo ne a ce ta abin nan sai fa addu'a abun ya mun kaga daga nan ka samu ya yaƙini har ka yi fasi to amma mutum ɗaya ya zo ya gaya maka wani ya zo daga kawo shuru wani ma ya zo shuru waɗansu suka fito daga ina kuke kawo lafiya kalau baka ji ba baka ji ba baka ji ba gun wannan shi kadai to habarul ahadi yufidu dhann labarin wannan yana haifar da zato ba a yada shi to zaka samu akwai hadisai wanda za ka samu wani hadisi wani abin da annabi ya yi sai ka ji sahabai wajen saba'in suka faɗa ce eh tabbas manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akwai wani hadisin da za ka ji kawai mutum ɗaya ne ya ruwaito shi baka taɓa ji shi a bakin wani sahabi ba to shine malamai suka cewa shin hadisul ahad din nan ana iya hujja da shi kafa hujja da shi a musulunci a matsayin shari'a yanzu kama hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyat duk cikin sahabai babu wanda ya rawaito shi sai sayyidina Umar duk inda ka buga ka buga za a ce an abi hafsin ne Umar bin Khattab shi kadai ne haka nan ma hadisi na biyu na nu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina rajulun shadidu bayadi asiyar shadidu sawadi sha'ari wanda yace fa akhbirni anil islam waɗannan hadisan a duk duniyar sahabai dina Umar ne kadai ya ruwaito Wani amma dina Umar a matsayin shi na dina Umar shi wannan baka tantama a maganar shi saboda yana da shi al'asharatul mubashsharuna bil janna ina fata an gane to amma wani misali wanda bai share ba shi kadai ya faɗi labari malamai suna da opinions da abin nan shin ana kafa hujja da shi a matsayin shari'a yi shi kai tsaye saboda yaqini to shine anan suke cewa akwai bambanci tsakanin abaziya da ahlus sunna a game da mai hadisul ahad wa hujjiyatuhu da kafa hujja da shi ahlus ya yaquluna suna cewa bi hujjiyati hadisil ahad ana kafa hujja da hadisin ahad sahabi in yace ya ga manzo Allah ya kaza ko da shi kadai ne mun san dukkan sahaban manzon Allah ba mai kirkiran ƙarya haka kawai yace manzo Allah ya faɗa bai faɗa ba dukkan su domin Allah yace na yarda da su su ma sun yarda da ni radiyallahu anhu wa radu anhu zaman su da manzon Allah da mutuncin su ya fi karfin a ce mutum kai yayi ma manzo Allah ƙarya bai faɗa ba ce ya faɗa saboda haka a wajen ahlus sunna hadisul ahad ana kafa hujjar fil ahkam a cikin hukunce hukunce wal aqaid da kuma abin da ya shafi aqida idan ya ruwaito mana hadisi akan aqida yace mana a gobe kiyama ana kaza a kabari akwai azaban kabari ko kuma ni'iman kabari muna imani da shi kaga abu ne da ya shafi aqida ko kuma yana ce mana kaza da yi kaza da tawai mudu riba ne kaga wannan ai mu'amala ne akan hukunce hukunce ne alu suna suna karba amma al-abadiyatu su abadiyya matsayin hadithul ahad fa innahum yaqulu ahadithul ahad la yuhtajju biha ba a saka hujja da su fil aqaidi cikin aqidu muwafaqatan lil mutakallimin wannan ita ce aqidan ahlul kalam na jahamiyawa da mu'tazilawa da ash'aira wa ghayruhum suna cewa kawai ba a kafa da hujja da sai dai a al-ahkam amma banda al-aqaid sun saba wa ahlus sunna anan kina fata an gane ko to idan Allah ubangiji ya raya mu gobe za mu tashi a mas'ala ta biyar domin ita ma tana da rassa ina fata an gane ko tana da rassa a nan ne za mu tsaya insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik